أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a أنا kwanan wata 27 ga watan shekara ta 1436 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 73 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida na shek nasiru Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa kai tsaye daga wato wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan ba a manta ba yan uwana wato muna karatu ne akan gabar maganar da ke nuna wanda ya fi cancantar ya sa mamaci a cikin kabarinsa lokacin da aka kai shi makabarta waye ne ya fi dacewa ya ɗauki gawa ya sa ta a kabari ko suwa suka fi dacewa shi ne muka ce dangin mamaci waliyansa auliya'ul umur ɗinsa majimuntan al'amuransa su suka fi cancanta su yi masa wannan gata wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'adin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin har a ƙarshen aya albani Allah ya masa rahama ya kafa hujja da wannan aya don ya tabbatar mana kuma ya nuna mana cewa lallai dangi su ne suka fi cancanta har kuma ya kawo ainihin wato hadisai da suke da alaƙa da wannan to hadisan ne ba mu gama karanta su ba yau za mu tashi wa lahu an marhab aw ibnu abi marhab annahum ya'ani aliyan wal fadla wa أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله ومرحب أو ابن أبي ابن أبي مرحب مختلف في صحبته daga marhab ko kuma ibnu abi marhab sunan mutum ne akwai sabanin malamai shin wannan sahabi ne ko ba sahabi ba to shine yake ba da labari da aliyu da fadlu dan abbas da dan uwansa kusam adkhalu ma'ahum abdurrahman ibn auf sun shigar da wato abdurrahman ibn auf kabari falamma faraga Aliyu yayin da aliyu ya kammala sai ce inna ma yalin rajula ahluhu waɗanda suka fi cancantar su shigar da mutum cikin kabarinsa su ne ahalinsa danginsa yan uwansa iyalinsa na kusa da shi amma wannan marhab ko ibnu abi marhab akwai saɓanin malamai dangane da kasancewarsa sahabi ko ba sahabi ba hadisi na gaba daga abdurrahman Ibn abi ko ibnu abza al-khuzai kenan عبد الرحمن ابن عبزة الخزاعي يتسليت صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرن أن يدخلها القبر قال وكان يوجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر فقال عمر صدقتن أخرجه الطحاوي وابن سعد والبيهقي بسند صحيح حديث لك الشيء كان وانا قبر مغانا إتش كوشيني عبد الرحمن ابن عبزة الخزاعي yake cewa na yi sallah tare da umar dan khattab wa zainab binti jahash mata annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina aka yi wannan umar ya yi mata kabbara hudu sannan ya aika wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama 'yan uwanta waye za su bayar da umarni ya shigar da ita kabari ya aika a tambaye su waye zai sa ta kabari don mutane su gane cewa shigar da mamaci kabari ba wai ra'ayi ne kawai na mutanen gari ko ra'ayi ne na masu tonon kabari ba a'a ra'ayi ne na shari'a ita take cewa ga wanda zai sa mamaci a kabari ku duba matsayi irin na umar ku duba girma irin na umar ɗaukaka irin na umar amma sai da ya aika ya ce a gaya masa waye ne zai sa wannan mamaciyar a cikin kabarinta don baya so ya aiki da ra'ayinsa daman kuma shi din yana so a matsayinsa na makusanci gare ta ya zama shi ne zai shigar da ita kabari sai matan annabi suka aiko masa cewa ka duba ka gani waye ne yake ganinta fi hali hayatiya ma'ana wane ne muharraminta wane ne a lokacin da take raye yana iya ganinta ko da babu hijabi falyakun huwa alladhi yudkhiluha alqabr sai ya zama shine wanda zai shigar da ita kabari ya binne ta umar ya ce tab lalle kun yi gaskiya hadisi imamu tahawi ne ya rubuto shi da ibn sa'ad da imamul bayhaqi da isnadi mai kyau a nan gurin sakon da ake sa isan mana a wannan gaba gaba ɗaya 'yan uwana shine in dai sunna za in dai ana so a yi shari'a a wajen binne mamaci to a yi ƙoƙari a nemi dangin mamaci su sa shi a cikin kabari babansa ɗansa ko babbansa duk wanda za su iya shiga ba kuma yana nesa sosai ko ɗan uwansa amma ba wai kawai haka kawai a ɗauko wani ba ko abokinsa ko maƙocinsa a danginsa na jini shi ake so ya sa shi a cikin kabari kuma yadda na yi mana bayani a baya akwai hikima ta shari'a akan haka ya zama ɗan uwanka na jini shine zai dauki nauyin sa ka a cikin kabari shi zai binne ka a cikin kabari idan da akwai tausayi akan wannan babi to ɗan uwanka na jinin nan shi ya kamata ya fi kowa tausaya maka amma sai aka ce ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku danginka ya ɗauke ka ya kai ka cikin kabari shikenan ɗanka ya sa ka ya binne ka tura maka ƙasa a lullube ka ai tafiya kai shikenan a barka daga kai sai halin ka, Allah ya ce idan mutum aka kai shi kabarinsa akwai abubuwa da suke raka shi kamar haka iyalinsa suna raka shi dukiyarsa tana raka shi aikinsa yana raka shi waɗannan abubuwa guda uku su ne manya-manyan 'yan rakiya bayan gama garin mutane su ne manya-manyan 'yan rakiya da ke raka mamaci zuwa kabarinsa dukkanmu gaba ɗaya wanda Allah ce idan an je ana sa shi a cikin kabari biyu za su gudo su dawo amma ɗaya zai zauna ya ce fayarji'u ahluhu wa malu da iyalinsa da dukiyarsa za su dawo gida duk 'ya'yanka sai sun dawo ba wani ɗanka da zai ma kara ya ce warewa yini duk gayyar da aka yi wa mutum duk jama'ar da ya tara duk matsayin da yake da shi ba a taba zuwa abin ne wani wasu ce bari mu tsaya mu tiya shi yi ne ba yau musamman yanzu da ake zafin rana nan Allah Allah ake a gama da kai abin ne ka a tafi abarka a karam kalla kowa gida zai dawo suna fita daga makabartar da sun shiga mota sai su kunna AC saboda zafi ya musu yawa bare kuwa kai kuma an barka a cikin ƙasa da sun ji sai su nemi ruwan sanyi su sha shi alhamdulillah kai kuma kana cikin inda ba za a baka ci ba ba za a baka sha ba fayarji'u ahlu wa malihu wannan dukiyar da ka tara ba abin da zai jira dudawa za su yi janabi gidajenka motocinka motar da kake hawa ba mamaki za a ɗauko alaka kan makabarta da ita nawa aka yi da yawa wallahi motar da alaji yake hawa da ita za a ɗauke shi alaka shi makabarta da ita ba za a ce ba za a bar maka motar ka a kusa da kai ba don wataƙila za ka buƙace ta ba za a ce bari a sayar da motar ka aje a kafa maka rumfa ba don ka samu sauƙin zafin rana a dawo da motar kuma yara suna nan suna ta hankoro a kanta a ƙasa mata a matsayin gado takalmi da kake sawa sai an raba takalmi su dukiyar dukiyarka za ta dawo wa kawo amalu annabi ya ce sai aikin sai saura to wannan aikin ka shine za ku ta zama a cikin kabari duk wanda ka ga ya mutu to ana barin sa tare da aikinsa. sallaka azumin na nafila litinin alhamis siyamu dawuda kai yau gobe ka sha kiyamun laili sada zumunci be iyaye taimako masallatan da ka gina makarantun da ka gina taimakon marayu da kai taimakon mabukata dalibai ka da ka taimakawa ka biya musu kuɗin makaranta ayyuka alheri da kai kai ciyarwa da kai ta yi shayarwa da kai ta yi nauyi da kai ta yi wallahi wannan shine zai zauna a cikin kabarinka dukiya kuma ana komawa ma za a je a fara lalewa wani ya mutu a wannan mutuwar da aka yi ta makka din nan ya mutu subhanallah ana jin labari ya mutu iyalinsa suka fara fada da doke-doke akan makullin turakarsa da ɗakinsa kwarai da gaske ina makulli ina makulli ni zan rike ni zan rike ai maza abin nan kowa kowa yana hankoran ina zai samu makulli ina makullan motarsa ina makullan shagunansa Allahu akbar salat shi ne wani ya zo yake cewa yanzu abin da za ku yi mana kenan daga jin labarin an ga gawansa ya mutu ana saboda an san akwai akwai dukiya a cikin ɗakin wataƙila ya bar wasu daloli wataƙila ya bar wasu kaza wataƙila ya bar wasu kaza ya jama'a ya ummata muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku duba abin da iyalanmu fa suke fara yi mana Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyar ku da yayan ku wallahi fitina ne wallahu indahu ajrun azim Allah shine yake da lada mai girma a wajen sa ka nemi lada wajen Allah ana burin mai ka tafi ka bari su kasance su saci na sata kafin a zo araba ba za ta yi maka alfarma ba wallahi sai ta aure kafin ta gama ta kaba an fara aiko mata ta fara cin kwalliya tana fita tana sa gazal da jan baki tana cin cingam ba ta ci kana kabari ka dinga tunawa da wannan yana da muhimmanci so wannan ita ce duniya kuma shine sakamakon masu santa bacin rai kunci damuwa bakin ciki ga waɗanda suka rungume ta suka ce ita ita ce هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل فتجد الدنيا تافك دان كدان وانده يرون قميتي كيسانتا كما ياخد توزمتا ولا كنتا أبنى تمانين تسعين دا تقص ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت رأساه فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك قالت فقلت غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال وأنا رأسه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويا أبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين وهو في صحيح البخاري بنحو ومسلم مختصرا وله طريق أخرى عن عائشة تقدم صفحة خمسين وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية بل قالوا إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الأحقية ولعله الأقرب لما سبق من عموم الآية gabar magana ta gaba shine ya halatta ga miji ya ɗauki nauyin shigar da matarsa kabari mijinki hajiya shi ne zai ɗauke ki ya sa ki a wannan ramin ya bulle ki aka ce an fi son haka ka bari wani ya shigar da ita mijinta da suke tare kullum shi din ya daure ya dauke ta ya sa ta rami a sa mata tukunya a kwaba kasa a ce toshe can toshe can toshe can da ko ganye sa a can wurin dan ne wurin can toshe a tattoshe cire a jibga maka ko a jibga miki kasa saboda hadisin na na Aisha Allah ya kara mace yadda take cewa دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه وزن الله صلى الله عليه وسلم يا شجورنا أرانا الدع يفعل رشل لا في أنسان بن الدنيا شين في اليوم الذي بدأ فيه أي في اليوم الذي بدأ فيه مرض الموت a ranar da ya faru rashin lafiyarsa na barin duniya annabi ya shiga ɗaki na sai ya ce wa ra'asa aifihi fa qultu wa ita na da Aisha ne ta ce kamar wai da ta ga irin yadda manzon Allah yake cikin wani yanayi kamar irin wato ciwon da mutum zai nuna ina ma da an ɗauke shi daga kanka an dawo da shi kaina laraba suna amfani da wannan kalma wara asa suna nufin kamar wayo Allah Allah sarki wani kai tuna kaza wato wata kalma ne ta nuna wato gajiyawa da tsorita da damuwa saboda wani abu da ya samu dan uwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajittu na so daga alwit ne wadda waddu ne tafsiruna wadittu anna zaliki kana wa ana hayyun na so a ce wannan abin ya faru ne a raye me abun mutuwarta kaga nan wata alama yake nuna mata ni zan riga ki mutuwa annabi ɗaya yake gaya wa matarsa aisha na so a ce ki ta faru wa ana hayy ina rayu fa hayyatuki wa dafantuki in shirya ki in miki wanka in sa miki likafani shine tuki wa dafantiki in binne ki kuma to wannan shine ma'allu shahid miji shi ya kamata ya ɗauki nauyin shirya matarsa da sa ta a cikin kabari amma ya laifi akram ya laifi sai ka ga mutum ahlus sunna yana zuwa makaranta yana tauraron ilimi iyalinsa ta rasu ya je ya kirawo mata ko ya sa a nemo masa mata jahilai galiban ba da ilimi suke ba gargajiya ce kurin kaɗan ne daga cikin mata masu wankan gawa da masu sa mata a likkafani suka zauna suka karanta shi a ilmance yawanci yan gargajiya ake ɗiba a wannan babu mutum da iliminsa da karatunsa da sunansa sai ya bari wasu su zo su ta jagwalgwala masa gawan iyalinsa menene a ciki ba laifin ka kula da ita ka shirya ta ka kinta ta ka iya neman taimakon bayanta ko kuma kallanta ko yayyanta mata ka kinta ta ka shimfiɗa mata littafani ka fesa mata ka ce ka lullube ta ka nade ta da likafani na sunna ka sa ta a makara a kama maka ku fito da ita a yi mata sallah ko ka yi mata sallah duk ya halatta amma sai mutum ya zo ya zauna iyalin su tara sai ya zo ya tagumi kuma yana zuwa yana jin ilimi kuma ya ɗauko marasa ilimi su ne za su yi masa an yi wa mamatan mu adalci Allah ba ya musu ba sa ta rasu dalibi ne na ilimi dubo waya yana kuka ce mala a taimaka mu taimaka na ce to in taimakon da zan yi maka da bai halatta jan wanke ba ta gaba illa iyaka in yi maka bayani yaya za ka wanke ta yaya za ka mata kaza ko kuma inda wasu matan ka je ka musu bayani bai iya ba saboda a ranar yake so ya zai iya ba amfanin zuwa ka saurari ilimi karatu ke ba bai iya ba ko da zai iya koya ba yana kuka a gaya masa yadda zai wanke ta ba zai iya ba yana ji yana gani ya bar waɗannan matan ya ce ya ga ikon Allah a ranar aka yi na kafin ma a fara wanka sai da aka kira sunan aljanu aka yi menene aka yi menene aka yi barazana aka yi ko da wasu yin zuwa baka fatiya ba su iya ba ya ga dai abin da zai wuce dan Allah malam ka zo na zo ne muku ne ce to garin zo na zo kira su na musu bayani ga yadda za su ga yadda za su ko wannan ta nuna dan nan tun kafin a yanke ka wannan na tun kafin a yanke ka ba ce wannan lamari ta ya lafi aka suka je suka tukun kuyata aka sa ta arziki kafanin basu wallahi ko ɗorin kafanin basu wani shaida ne sai da nan tsaya na ce masa gyara can gurin yi kaza gyara nan gurin gyara kan suka lalata likafan to an muka musu an ce sai wasu ya jama'a me amfanin sunnar ta mu mu je makaranta ba za mu iya dabbaga abu ba ko me yasa ba za ka sa ba ta koyi wankan gawa ba me yasa ba za ka sa iyalinka ta koyi wankan gawa ta rinka taimaka mutane ba tunda kai ka fahimci sunna ka gane gaskiya to an mai da abu ya zama gargajiya wankan gawa yau ya zama gargajiya ya zama al'ada ba a tuntuban masu ilimi idan za a yi Sai ya kamata mu gyara amfanin karatu idan an ji ai aiki da shi ku yi wasiya wuta ilimi su muku wanka ku yi wasiya waɗanda suka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su muku likafani irin wanda wanda Allah ya ce ayyuhal musulmi shi sa manzo Allah ya ce ya na so a ce da ina nan in shirya ki in kinta ki kuma in je in binne ki shi miji zai iya zuwa ya tsaya binne matarsa Nana Aisha sai abun nata na mata abun nasu na mata ya kama ta ta faɗa tana cikin kishi ta ce kamar gani ga ka yau a wannan rana ina matsayin amarya tare da wasu matanka kai ya manzan Allah wa ana wara asani ne dai zan ce wara asa ai manzan Allah kai sake cewa ana wara asa ni ne zan ce wai sho Allah na irin da nuna kauna ce da ita yana ciwon wannan rashin lafiya na ƙarshe iji'i a baki wa akhaki ce je ki kira min babanki je ki kira min dan uwanki Abdurrahman je ki kira musu cewa ya tsanani wannan zancen ana yin sa ne rashin lafiyar karshe na annabi hatta aktuba li abu bakrin kitaban har sai in rubuta wa sayyidina abubakar wani abun rubutu saboda ina jin tsoron an ka'in kada wani mai fada ya fada bayan na bar duniya wa ya tamanna mutamannin wani mai burata ya ci buri na khalifanci bayana ana aula ya ce wai shi ne ko ya fi cancanta ko kuma ka ce ana aula annabi ya ce ni ne na fi cancanta in faɗi waye zai halifance ni ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر الله يا يدا كما دين من يجمع دي بس يدا بس أمن بس أبو بكر وانا حديث إمام أحمد ne rawaito shi da isnadi a bisa sharadin Bukhari da Muslim yana nan cikin sahih Bukhari da Muslim ɗin muhtasaran kuma yana da wata hanya ɗin. wato daban daga nana aisha wadda ya gabata malamai sun tafi akan ya halatta namiji ya binne matarsa ya jama'a ku ji kalmar ya binne matarsa a binne matarsa bari ma cewa suka yi innahu ahqqu bi zalika min awliya'iha alladhina zakarna mijin nan shi ya fi cancantar ya je ya binne watarsa sama da ma dangin ta din da muka ambata da su in dai akan mace ce wanda ya fi dacewa ya je ya sa ta a kabari mijinta ya fi babanta yanci ya fi yayanta ya fi danginta ya fi dukkan wani dan uwanta babbanta ko kawunta in dai akwai miji to sai su ba da wuri sai dai su taimaka masa wannan mijin nake da ke son wannan mijin nan da kike kaunarsa shari'a ta ce dauke ki sa ki a kabari ya binne ki ko kuma wannan ita ce kaunar ita ce soyayyar rabuwa ta zo muku bayan ya binne ki wallahi kuma ba zai miki wata kara ba yana daukan dan lokaci zai je kara aure haka ake rayuwar ai ai kare da gaske ai cewa za a yi to ai kuma shikenan sai ai hakuri ai hakuri alaihi hakuri za a yi sai ce to a nemo min wata duk da hakurin yana jimami ne yana damuwa sai ya kara wata don ki gane wannan duniyar da kike mutuwa a kanta ko kike so ki mutu a kanta ko kike shirka kike ajirci kike saban Allah kike kin sallah kike kin azumi kike yaudara akan duniya wallahi karshen ta dai za ki mutu kuma idan kin mutu duk 'ya'yan da kika tara duk ‘ya’yan 'ya'yanki ma ba su isa su hana baban su yin aure ba zai je aure wata kuma a ana cewa an a amarya ce a lafiya kana alhamdulillah ce kuma kina kabari kina kwance wallahi in ba sa a kika ce ma wacce za a je a aure bayan kiɗin din ta zo ta gallaza wa 'ya'yan da kika tafi kika bari a gidan in ba sa ya ba a wannan lakin da kike kwance ba ke za ki karasa a ciki ba wata mata ce za ta karasa a ciki wani mace yana tare da matarsa suna zaman lafiya da ƙaunar juna Allah ido kiranta ya ji ciwo ya ke da tsaye kuka zubar da hawaye Allah ya raba shi da masoyiyarsa suna zaman lafiya famili ya fara jinuwa amma Allah ya ce na raba tsakaninku haka ta tafi ya je ya aure wata saboda shakuwa da waccar tsohuwar matar idan yana kira kasa zai kira wannan amaryar sai ya manta sai ya kira sunan ita tsohuwar matar da take kabari sai ce wance to da da dan farko farko dai tana dan masa kara sai ta zo a haka amma za ta zo a ɓace ku ji da kyau ku ji wannan karatun ku fahimci shi wance ran faɗi suna ba don kar kuskure in je in dace da wani yawa ku banna akan wancan kawai wance ta san cewa ha sukutar baka ne saboda ya saba kiran wancan, sai ta yi mai akuwa amma za ta zo ranta a ɓace har sai da yake fahimta sai ce ki haƙuri Allahu akbar ki haƙuri kuri kiran na wacce wadda ta mutu ya an gama yayinta da ya sunanta ba wai ba a so a kira ana haka ana haka ana haka wata ranar da ya bar sai ta ƙi zuwa ne ta kira ya ta kira sai da kansa ya gane sai ce ah wance sai ta tabo wata rana da ce da shi to yau ta furu ta ƙari an yi wa mai dami ɗaya sata an gama kada ka sake kiran sunana da sunan wata da take kabari ya ishe ni wannan ai wulakanci ne ai wannan cin fuska ne ya ishe ni ni baka san sunana ba ka dai kawo wani ka daina kira na da sunan wanci ya ce ki haƙuri wallahi baki na ne ya subuta na saba ne ta masa kaca kaca kuma dole ibata haƙuri kuma dole ya dawo yana kiranta ka ga rabuwa ko cewa ba ki zo ki mutu ki tafi dan wasu mazan gaskiya Allah ya taimake su zan ce ko me ne zan ce sai dai a mutu a auro a mutu ya auro a mutu ya karo a mutu ya karo shi kuma ya ji mutuwa sai dai da kashi Allah hada shi da karfan kafa da ita za ta kai shi gabani idan kuna fahimta na yan uwana wato ina son nuna mana wato wato hali irin na ɗabi'a irin ta dan adam sai Allah ko da halice shi ki zauna a gida ki miƙe gafa ki shanta ke gafa kina ganin kece kece kece za a zo ranar da labarin ki ma ba a so Allah ya rangwanta mana ya ba mu kyakkyawan cikawa mazhabar shafi'iyya sun tafi akan miji ya dauki matarsa tsindin ya sa ta a kabari ya binne ta suka ce ma mijin ma shi ya fi cancanta a ra'ayin masabar shafiyayya amma babban malami ibn hazm az-zahiri yace wa akasa zalika ibn hazm az-zahiri fa ja'alahu ba'dahu fi al-haqqiyya yace mijin yana biyo bayan dangi ne shi a gurin ibn hazm canjawa ya canja lamarin yace a dangin mata ubanta kallanta kawunta babbanta su suka fi miji cancanta idan an rasa waɗannan ne gaba ɗaya sai miji ya zo in ji ibn hazar albani ya ce wala allahu al'aqrabu lima sabaqa min umumil aya wala allah wannan magana ɗin ta ibn hazar ita tafi kusa da daidai miji ya zamanto ya biyo bayan dangin saboda ayar da ta ce wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah dangi su suka fi dangi dangi yan uwa su suka fi cancanta kaga wannan aya generally a dunkule abinda take nuna wa kenan mu koma kan wancan hadisi yan uwana da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazo zai bar duniya yake cewa na na aisha ki kira min babanki ki kira min dan uwanki dan in rubuta wani abin rubutu saboda kar wani daga baya ina jin tsoron wani daga baya ya zo ya ce ya faɗi abin da zai faɗa ko mai buri ya burin wannan halifanci bayana Allah bai yadda ba muminai duk ba su yadda ba Allah bai yadda ba muminai duk ba su yadda ba sai abubakar za mu koyi abubuwa kamar haka a wannan hadisi na farko dai yana nuna mana matsayin na na Aisha a cikin matan annabi ga baki dai tana da wani matsayi na daban tana da wata daraja ta daban saboda bai ce sauran matan su kira iyayensu ba ai akwai hafsa matarsa yan gidan umar dan khattab ai annabi bai ce ke hafsa zai kira min babanki ba ina fata ana fahimta amma sai ce ina aisha kira min babanki bayan babanki kira min dan uwanki kira mun danginki su zama shaida me yasa ya ware su da kira saboda wannan ishara ne da yake nuna cewa wanda zai zama halifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai da abubakar sannan ya rika yin bayani karara hadisi imamu ahmad yace saboda ba na son bayan na bar duniya wani ya zai burace wannan kujerar ko wani ya zai burace wannan matsayin ko ya tsammanci shi shine to ina gaya wa duniya cewa Allah kansa gaba daya da muminai duk duniya muminai kan kalura yace muminai in ya mumini ne to baya so da yadda wani ya zama halifan manzon Allah bayan shi ba in ba Abubakar ba to wanda ba mumini ba ba shi kuma zai aka sa ya ce shi ko bai yadda da Abubakar ba za ku kaga automatically waɗanda suke yakar shi'a da suke yakar halifanci abubakar suke cewa sayyidina abubakar azzalimi ne ya kwaci mulki ya ga lafzul bashir wannan lafazi mara daɗi cewa wai azzalimin mulki ne ya yi zalunci ya kwaci mulki wai ya kwaci mulki subhanallah ina waɗannan nasoshi da Allah annabi ya ce wa ya Allah wal mu'minin hadda Allah da mu'minai kai gaba da wal mu'minuna illa Abubakar Allah bai ya ba ga muminai gaba dai sun ce sai Abubakar kamar yanzu muka ce wallahi sai Abubakar wallahi sai Abubakar wallahi sai Abubakar daidai ke ba Allah ma ya ce sai Abubakar muminai ma sun ce sai Abubakar subhanallah me yasa rukun bayan wannan amma da ba da haƙƙi illa dalal to kasance tare da ni ga hadisai nan ɗaya bayan ɗaya da suke nuna daraja da matsayin sayyidina abubakar da kuma shi ne ya kamata ya zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu nawawi a cikin al-minhaj yayi bayani mai kyau akan waɗannan hadisai kamar yadda ya zo a cikin fatul bari umdatul qari na imamu aini shi ma yayi bayanai masu gamsarwa akan lalle wannan hadisi yana nuna falala da matsayi da cancantar sayyidina abubakar ya tun halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin hadisai sahihai tabbatattu ingantattu ya zo daga abdullahi dan abbas Allah ƙara masa yadda riwayar imam bukhari manzon Allah yana faɗa akan abubakar ɗinnan. muna shaidawa duniya a wurin shi'a a shi shi'a sayyidina abubakar kafiri sayyidina umar kafiri sayyidina usman nan kafiri a wurin shi'a kisa dukkan shi'a idan sun je sallah suna yin addu'a suna tsine wa abubakar da umar da 'ya'yansu guda biyu shine za ka ga shi'a idan ya zo ya sallama bayan ya yi ta yana kada hannunsa haka kan cinyarsa pop pop pop pop yana bugawa Abin da suke faɗa la'anatullahi ala sanamai quraish wa jibtayhima wa taghutayhima a wata riwayar wabdatayhima Allah ya tsine wa in ji su da faɗa Allah ya tsine wa ɗagutai da allolin ƙurishawai abubakar da umar sannan kuma da ‘ya'yansu aisha yar abubakar ita ma tsinuwa ta tabbata gare ta hafsa yar umar ita ma tsinuwa ta tabbata gare ta kullum an ce shi'a idan za su sallama a sallah kada su sallame su sun wannan addu'a na la'antar waɗannan bayan Allah to bari mu ji kuma abin da manzon Allah ya faɗa shi kuma akan na Abubakar saboda mai saurari da mai kallo ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ya kamata mutane su gane wani abu guda yanzu lokaci ya yi da ya kamata ya zama wajibi mutane a jaku da ilimi a jaku da ilimi duk malamin da zai gaya muku wata magana ko ya yabo ni ko ya soke wani to ya ku ilimi kada mutum ya zai ku ƙarya kuma ya ba ku ilimi daga cikin littattafan da suke amintattu a duniya an yadda da su an san su wanda duniyar ilimi ta yi itirafi da su amma mutum ya zai zauna kai ya zai ɗaura rawani yana biya muku ra'ayinsa abin da ya ga dama lokaci ya riga ya tsire musamman matasa musamman mata ilimi duk wanda zai ce maka wani abu ya baka ilimi ya baka authority ya baka hujja amma haka kawai mutum ya zauna ya zage maka wani ya la'anci wannan ya kawo maganganu na ƙarya da na suka da na batanci ai an cuci yar gidan annabi ana na fatima abubakar ya zalunce ta ya sace mata gadanta mulki ya zo ali an zalunce shi kuma wani gurin an ali jarumi ne ya fi kowa in jarumi ne ya fi kowa ya haka ya bari abubakar ya zalunce shi ya karbi mulkin me yasa bai nuna jarumtarsa bai buge abubakar ya karbi mulkin haka wannan yana nuna mana akwai contradiction cin karo da ƙarya shi sa ibn jam'i'a ya ce a duk duniya babu makaryata a cikin mutanen da suke ɗan bid'a ɗan shi'a ba makaryata irin su a cikin addini yake kuma babu jahilai da suke da bala'in jahilci suka jahilci na soshin na shari'a irin ɗan shi'a in ji ibnu taymiya ke sa kuma ibnu taymiya dama duk ɗan bid'a baya san sa saboda yana faɗan gaskiya so lokaci yayi da ya kamata a yi mutane bayani na ilimi ba faɗa yanzu an daina faɗa an daina zagi an daina ashar an daina abinci an daina kaza karatu a mutane bayani na ilimi a kawo hadisi a faɗi isnadinsa kuma a faɗi a wani littafi yake kuma a faɗi mai malaman duniya suka faɗa a kan ingancin wannan littafin wannan shi ilimi amma mutum zai zo yana sha iska yana faɗin surutu yana ba da labari a zo a ɗauka a halakar da mutane wannan kuma an daina wannan labarin sayyidina abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yadda hadisi imam bukhari hadisi na dubu uku da dari shida da hamsin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law kuntu muttakhidan min ummati qalilan lattakhassu aba bakr walakin akhi wa sahibi manzon Allah ya ce da a ce zan riki wani khalili badadi abinda ake nufi khalili badadi wato wanda zan ɗauki complete soyayya dukkan ƙaunata in danka masu in rike ya rike yana hannun shi komai kulliya ta na miƙa masa sai yadda ya so yi da ni da ina ɗaukar wani a cikin mutane a duniya a babakar wallahi da na ɗauki abubakar sai da shi manzon Allah ya ɗauki tasar halilancin ya bawa Allah ce Allah shi ne shine daɗina. kamar yadda Allah ya riga annabi Ibrahim khalili wattakhadha Allah Ibrahim khalila ya Allah Allah ya dauki annabi Ibrahim ya zama khalilin shi badadin shi wannan shine kulla wato wata irin soyayya ce da tafiyan uwanta kamala kulliyar ta gaba ɗaya complete ka ɗauka ka miƙa wa mutum sai yanda ya soyi da kai saboda ka'ida da shi to da zan yi wani ɗan adam a duniya da a ce ya halatta in raba wannan soyayya tawa da kullum nan in bawa wani bayan na bawa Allah to da abubakar zan bawa amma sai dai kashi walakin akhi magana ce ce abubakar dan uwana ne wa sahibi kuma abokina ne yanzu Allah ya ce dan uwansa ya isa wannan amma sai ce wa sahibi sahibi na ne abokina ne jama'a duniya don Allah wannan bai isa abubakar matsayi ba kuma abubakar nan fa dangin manzo Allah ne ne a cikin kakanninsu sun yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kakanni ka duba nasarar su Abu Bakar ba wasa bane fa yace akhi wa sahibi dan uwana ne kuma sahibi na ne abokina ne a wata riwayar ta Muhammad ibn Jubair bin Mut'im daga babansa shine Jubair ibn Mut'im din wata rana wata mata ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci muratun nabiya sallallahu alaihi wa wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce ki je ki dawo qalat ara aita in jeetu wa lam ajidka ya rasulullah ya manzon Allah ya ya kashe gani idan na dawo ban same ka ba yace in lam tajidini idan har baki same ni ba fati aba bakirin ki je wajen abubakar mai riwaya yake cewa ka Allah ta qulu maut kamar tana dafa cewa idan na dawo na tarka mutu ya manzon Allah wurin wata ne ce idan baki same ni ba ki je wajen abubakar ya al'ummar musulmi al'ummar duniya masu adalci don Allah wannan hadisin ne yake nunawa ashe idan manzon Allah ya bar duniya wa annabi ya zaba ya zama halifa a bayan shi sayyidina abubakar wannan hadisin imam bukhari ne ya rawaito shi hadisi na 3659 malamai suka ce annabi dai ya yi ishara mai hankali kuma da ishara yake ganewa idan baki same ni ba je wajen abubakar wata riwayar daga a'idullah abi idris daga abu darja'i Allah ya kara masa yadda abu darja'i yake cewa wata rana ina zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuntu jalisan inda annabi sallallahu alaihi wasallama إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه سيجا سيدنا أبو بكر يا فزكنتو يا ناسوري ينا ركد بنغال تفافنسا حتى أبدا عن ركبته ينا تجي تفافنسا حسيب هو ستبينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يكي أما صاحبكم فقد غامر wannan dan uwana ku wannan sahibi na ku lalle an yi husuma da shi an yi jayayya da shi shine faqad ghamar ghamar khasama ko husuma ya shiga cikin husuma an yi jayayya da shi lalle an bata masa rai yau ka duba wala Allah ya sanar da manzo Allah ne Abu Bakar ke tafi da shi ka kwatanta kamar gashi ne yana sauri ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da mayafinsa yana dage mayafin har ya kai ga yana dage gwiwarsa tana bayyana ka sallama Abu Bakar yana zuwa ya ce assalamu alaikum ya rasulullah daman ɗabi'a ta ka fike in sun yi wurin manzon Allah sai sun yi sallama tarbiyya islamiyya kenan ku daina bari ana shigowa kanku ba musallama sai ka ce ma guzawa assalamu alaikum assalamu alaikum a ofis ne assalamu alaikum a kasuwa ne assalamu alaikum ɗakin ka ne assalamu alaikum wallahi ko ma ta kace za shiga wurin ka tarinka maka assalamu alaikum Allah ya ce wa tahiyyatun fiha salam dan aljanna duk a gidan aljanna ma assalamu alaikum yace assalamu alaikum ya rasulullah yi wa manzon Allah sallama yace yadda al'amarin ya kasance wani abu ya faru tsakanina da ni da dan khattabi fa asratu ilayhi nayi gaggawa na tafi gidan uwar dan Khattab thumma na dama a akan abin da ne masa to kula ya kula kwana Abubakar shi ya yi yayi sayyidina Umar laifi yau kuma ina Abubakar nan dai shi ne ya yi wa Umar laifi ku duba wata tarbiyya da annabi ya musu idan kai mutum laifi sai ka bi shi har gidansa ka je ka bashi haƙuri durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne ka je ka ce wani na maka ba daidai ba ina neman afuwarka haka abubakar ya tafi gidan umar to kun san umar kuma ga yadda yake umar yana da zafi abubakar ya ce sai na je gidan umar na tarar da shi na ce da shi ya kai umar na maka laifi kai ba afuwa umar ya ce ba zan yafe ba Allahu akbar kar ka damu wani sabo ake so da isan nan gaba bari ku ji abin da ya faru labarin ne canja Umar ya ce a ba zan yi akuwa ba Abu Bakar ya shiga damuwa ya ce fa bayya ya ce fa akbaltu ilaik ya manzo Allah sai gashi na zo na fuskance ka dan na san kai za ka yi mana magani yana gama wannan magana sai manzo Allah ya ce yakfirullahu laka ya Abu Bakar laka ya Abu Bakar laka ya Abu Allah ya gafarta maka ya abubakar Allah ya gafarta maka ya abubakar Allah ya gafarta maka ya abubakar duk musulmin duniya ya sani cewa manzon Allah ya buɗe baki ya yi addu'a sau uku Allah bai karba ba to a wannan kaɗai in muka tsaya a nan kaɗai annabi ya roƙo manzon Allah ya roƙo wa sayyidina Abubakar gafara Allah ya yafe masa mu ko musulmi mun yadda wallahi duk abin da Allah annabi ya roƙi Allah to wallahi Allah ya karba Allah ya gafarta maka ya Abubakar sau uku umar yana jin wannan malam sai nadama ta kama umar ce to abubakar din ake bawa haƙuri labari ya zo abubakar ake bawa haƙuri umar ya ce bari koma gidan abubakar ne in je in ba shi haƙuri ya koma gidan sayyidina abubakar ya je ya ba shi haƙuri ya yi sallama ya ce abubakar yana nan aka ce shi baya nan ya tawo wurin manzon Allah ya ce assalamu alayka ya rasulullah abincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah فجعل وجه النبي صلى الله ya ta يتمعر sai fuskar manzon Allah take turbulewa ran annabi ya baci yana ganin Umar ya shigo hatta ashfaqa Abu Bakr ran manzon Allah ya baci saboda an bata Abu Bakr sai da sayyidina Abu Bakr ya tausaya ya ji tsoro cewa kai kada fa manzon Allah ya yi wa Umar wani abu da ya bata mu fa jafa ala ya yi min down ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa yana cewa ya manzon Allah kai afwa ya manzon Allah kai hakuri ya manzon Allah kai hakuri wallahi ni ne ne masa laifi wallahi ni na bata wa Umar wallahi ni na bata Umar ya manzon Allah kai masa afwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kallonsa sai annabi ya ce inna Allah qad ba'athani ilaykum Allah ya turo ni zuwa gare ku فقلتم كذبت متاني كوكا تي قريا نكي وقال ابو بكر sai سيدنا ابو بكر ce gaskiya كوكي ba Allah ya turo ni ba mutane suka kare ta ni duk duniya suka ce ƙarya nake sayyidina Abu abubakar duk duniya ce gaskiya nake wa ni bi nafsihi wa maliki ya fifita ni ya taimaka min da ransa da dukiyarsa ya mun komai shine ya mun aiki da dukiya ya taimake ni da arzikinsa fa hal antum tarikuni sahibi ba za ku bar mun sahibi na ba ba za ku jale mun aboki na ba ba za ku jale mun dan uwana ba la ilaha illallah fa hal antum tarikuni sahibi yanzu ba za ku jale mun dan uwana ba yanzu ba za ku bar mun abubakar dina ba yake ne ta wannan mai riwaya yake cewa kaga daga wannan magana da annabi ba a taɓa zuwa aka cuci abubakar ko aka bata mai ba ana zuwa za ce mun yi kunci saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ransa yana ɓaci da ɓacin ran sayyidina abubakar hadisin abdullahi dan amru wannan hadisin bukhari ne ya rawaito shi hadisi na 3661 me mutane suke nema akan falala duka sama da wannan bayan wannan abu wani yanzu yana zagi a titi yana tsini abubakar wani yana la'anta abubakar har kana sauraron sa kana ganin cewa wai yana da wani abin sauraron abubakar abubakar za a zaga abubakar a ɗauko jaki a masa banki a rubuta suna abubakar a auki ana duka wai abubakar hadisin abdullahi dan amru aka tambayi manzon Allah aka ce ya rasulullah ayyun nas ahabbu ilayk a duk duniya ya manzon Allah wa ka fi so yace Aisha kai wa ka so yace Aisha mai tambaya ya ce minar rijal Abdullahi dan ya ce to cikin maza fa yace abuha babanta abuha babanta Ya ce sun ma man sannan sai kuma ce sun ma Umar bin Khattab sannan kuma sai Umar dan Khattab ce ne ta ce masa sun ma man ji Abdullahi da Amr yace sai Sewa sai wa yana yarga yana yargawa ce daga karshe na ji tsoron kada ni na gaba ba a kira suna na ba kai ya kai na ƙarshe kada ya zo a ƙarshe ya ce ni ne na ƙarshe sai na ce bari ga haƙura haka kai na gaya wa zuciyata in ji kamar cewa in na faɗa nan gaba ni za a kira amma dan ba na yi ta faɗa ba a kira suna na ce kai bari dai bari haka wannan hadisi ma bukhari ya rute shi hadisi na dubu uku da shida da sittin da uku duka wannan akan falar sayyidina abubakar siddiq aqida ahlus sunnah du'a ahlus sunnah yana sa abubakar دعاء السنة أنا عمر دعاء السنة أنا عثمان دعاء السنة أنا علي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمد هذا الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته